danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. kamar yadda kuke gani wannan ɗakin otal ne a ƙarƙashin ruwa da ake biyan sama da dala miliyan ashirin da biyu a duk dare ɗaya an dai wallafa bidiyon wannan hotel ɗin da aka gina a karkashin ruwa wanda ya jawo cece kuce ko ce muhawara a shafukan sada zumunta na zamani shi dai wannan hotel ɗin shine babban hotel na farko da aka gina a karkashin ruwa sannan kuma an rawaito cewa ana biyan kuɗi mai suna silin miliyan biyar da ɗigo biyar wato miliyan biyar da dubu ɗari biyar kenan na ƙasar kenya wanda shine yake kimanin kuɗin najeriya miliyan ashirin da biyu a duk ɗaki ɗaya kuma a kwana ɗaya kenan danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda